السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على منواله إلى يوم الدين وبعد بحق السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كتاب الصلاة مكينا حديثنا ko hadisi قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة رواه الدار قتني والصحاح ابن خزيمة وغيره وغيره وقفه على ابن عمر تمام الحديث فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة wannan hadithin daga abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala anhuma ya ce anin nabi sallallahu alaihi wasallam kala ashafaku alhumra wato ashafak abinda ake cewa ashafak shine alhumra jajaja da ke bayyana a yamma lokacin da rana ta faɗi to shafaki abinda ake cewa shafaki shine wannan hasken da ke dagowa da ganshi ganshi jajaja ragowan hasken rana ne da ya fadi shine yake haskowa sama sai ga jajaja din nan to wannan shi yake cewa shafaki a sallan isha sai wannan shafakin ya buya ya bace sannan isha yake shiga sallan isha ke shiga sai dai wannan hadithin rafuhu da'if رفعه ضعيف لم يصح مرفوعا انما صح موقوفا على ابن عمر an gane go? to anan sai ya ce rawahu dara kutani dara kutani to wannan ruwayar da wannan lafazi kamar yadda muka gan shi a gani sai dai ya ce wasu hahu bin huzaimata wa gairuhu wakfahu abin na wasahu ibn Khuzaimata eh. ibn Khuzaima ya inganta wannan hadisi amma tasihuhu ghairu maqbul ya sa hashim marfu'an din ila nabi musamman a cikin sahihinsa ya rawaito hadisin a cikin sahihinsa shi ibn Khuzaima ibn Khuzaima da ibn Hibban suna da inda huma kitabai kitabai ne kilal kitabain sahih huma su ma sun ce za su tattara ahadithu sahiha a ciki sai dai kuma akwai matsaloli da yawa da ibnu hibban da ibnu khuzaima duka akwai akwai matsala a ciki ibnu hibban dalibin ibnu khuzaima ne to amma kowannen su mutasahil fi tawfik da kowanne ya sa hadisi ba za ka karba ba kai tsaye sai an samu mutaba ko an samu su daga cikin malamai sun sun mara musu baya a nan ibn khuzaima ya inganta hadisin marfu'an walaysa sahih walaysa bi sahih kamar yadda na faɗa cewa alhadith lam saha marfu'an ma sahha mawqufan ala ibn umar radiyallahu ta'ala anhu maganar ta ibn umar ce yace ash-shafaq shine al-humra shafaqi shine jajaja wannan jajajajan shi ake cewa ash-shafaq an gane wa sai ce wa ghairuhu waqfahu ala ibn umar amma waninsa wanin <clears throat> ibn khuzaima ya inganta hadisin akan mawquf wato ai bi ma'ana sahaha ghairuhu waqfahu ai waqfal hadith ala ibn umar eh, sauran malamai da dama sun abin nan kamar abdurrazak as-sanani ya ruwaito shi mawqufan cikin musannaf nashi abdurrazzaq al-sanani haka imamu bai cikin sunan sunan kubra an gane ne sun cewa hadisi ne maukuf tamamul hadith din kuma shi ne yace ce idza gaba shafaku so asali hadisin a alhumra alhumra. fa gaba ghaba idan shafaki ya ɓace wajabatis sala sallata ta wajaba ta isha so sallan isha tana shiga farkonta da buyan shafaki kamar yadda ya zo a waɗansu ruwayoyi na fata fahimta buyan shafaki sai ya zo a wasu ruwayoyi cewa buyan shafaki shine sha'i take shiga an fahimta amma da lafazin a shafaƙo humratun ibn umar yake ya faɗi wannan magana lam yasiha marfu'an an gane ba so wannan yana nuna mana farkon sallan isha tana kamawa ne akan buyan shafaki ne an gane ko wato matukan lokacin asuba abin nan magariba shine zuwa karshen wato karshen sallan magariba ghayatu waqti salatul maghrib kenan yantahi ila ghaibubati a shafaq wa ghaibubati wa ghaibubati min shafaq minhu yabtadi'u wakti salat isha an gane so ghaibatul wannan al-humratu idza ghabat hadhihi al-humra idan dakhalat dakhala waqtul isha wa hadha al-kalam huwa qawlu akthar al-ulama kuma shine abin da yazo a cikin hadisi an gane ko to akan wannan shine ma'anansa so al-hadith sahih mawquf mawqufan sai dai yanzu anan zaka ce yana da goyon bayan hadisi don hadisi dama ya faɗa ya ce karshen sallar magariba shine farkon lokacin isha yana fara ne a gaibu batu shafak to amma da lafazin a ce alhumra a shafaku alhumra hada min kalam ibn umar laysa min kalamin rasul sallallahu alaihi wasallam wa an ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله sallallahu alaihi عليه وسلم الفجر فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام رواه ابن خزيمة والحاكم وصححه وللحاكم من حديث جابر نحوه وزاد في الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في الأفق وفي الآخر ka zanabi sarhan to a haka ruwayar ta zo sai ce daga abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce alfajiru fajiran alfijir guda biyu ne muna da alfijir nau'i biyu muna da fajir nau'i biyu shine fajiran fajirun harin ta'am ɗaya alfijirin yana haramta cin abinci wato a lokacin azumi kenan shine ɗaya alfijirin yana haramta cin abinci shi ne wani alfijiri na farko kenan na na karshe na biyu wanda ya fito na biyu shine yake haramta cin abinci in mutum zai azumi haramun ya ci abinci kuma lokacin da wannan alfijirin yake to hudowar alfijir din nan yana hana yana haramta mutum ya ci abinci inda zai azumi shi ake nufi ba wai hukunci ne a fi kullil awqat ba ga haka ne haka akwai mashaka kenan sai mutum zai yi azumi inda zai azumi wannan alfijir na biyu yake to to ya haramta masa cin abinci so in da ya riga fito ma azumi zai yi abu nan ne sai zai yi saji ba na yi zarci ya kai azumi ba zai ci abinci ba a wannan lokaci wata hillu fihi sala kuma sallah take halatta a cikinsa wato a lokacin sallan isha abin nan sallan asuba take halatta a yi ta lokacin da wannan alfijir ke to domin kafin hudu wannan alfijir haramun ne a yi sallan Aisha eh, asuba don haka yi sallan asuba ma a wannan lokacin to babu sallar don lokacin sallan bai shiga ba shigan sallan isha abin nan shigan sallan asuba shine hudowan alfijir na biyu an gane ba wa ta tahrumu fihi sala daya alfijirin kuma sallah tana haramta a cikinsa wato Eh, idan alfijirin na farko kenan ya fito to haramun ne a yi sallah don lokacin sallah bai yi ba don wannan alfijir din baya nuna lokacin sallan asuba yana nuna lokacin da zaka ci abincin sahur ne an gane ko ai salatu subu yana nufin sallan asuba haramun a yi ta a wannan lokaci amma sauran sallola kamar na fili ko kiyamul laili zaka yi a wannan lokacin ya halatta kai amma ana nufin haramun din sallah din na asuba domin ita sai lokaci ya shiga a matsalin kyamun laili kan tun daga dare bayan isha abinda ya kawo hudon alfijir duk lokacin ta ne kiyamun laili a masallan asuba ita sai wannan alfijirin ya keto na biyu shi ne lokacin ta yake shiga wa ya yahillu fihi ta'am kuma ya abinci ke halatta a cikinsa wato abinci halatta a ci saboda sahur ga wanda zai yi azumi kenan yawa wanda zai yi azumi ya halatta ya ci abinci a ciki rawahu ibn khuzaimata wal hakim wa sahahu ibn khuzaimah ya rawaito wannan hadisi da hakim kuma sun inganta hadisin imamu baihaqi ma rawaito wannan hadisi din duk da shi bai kawo shi ba amma baihaqi da dara kutuni duk sun rawaito wannan hadisi kuma huwa hadisun sahih ala shartil bukhari wa muslim kana yana daga cikin mataki na nawa kenan na aka ce sahihun ala shartil bukhari wa muslim eh ala na na hudu ala bukhari wa muslim na hudu wannan na uku wannan na hudu eh an zai an je fahimci maratib asiha yawa ma huwa martabatul ula alaihi al-bukhari wa muslim ba ma ba mattafaka alaihi al-bukhari wa muslim an gane wa da yake na to na biyu <laughs> eh? man farada bukhari wa man farada bi muslim sai yawwa so malami wani shine shi ya lashe gasar <laughs> to kaga to na biyar fa bukhari na shida ala da muslim sannan na bakwai ma saha an ghairihima yawa ma saha an shi shine duk sauran malaman kenan eh, su abu dawo da tirmizi maliku ahmad wa duk sauran wayannan dara kuzini bazar da sauransu so nan kaga wannan hadisi ne sun sa hashi ala sharh al-bukhari wa muslim kama kara imamu al-hakim wa wafaqahu imamu zahabi ala hadha tasih wadih so wannan hadisi ne sahih ma fi mushkila wa huwa muhtajjun bihi walil hakim hakim yana da wata ruwaya min hadisi jabir na hawahu daga hadisin jabir ibn abdullahi al-ansari radiyallahu ta'ala anhu a cikin musadarak nashi kuma ya inganta hadisi wannan ruwayar ta jabir ya inganta kuma imamul bai haƙi ma ya shi sannan zahabi ya zo talkhisin da yawa mustadrak na imam hakim ya abin nan ya masa muwafaka kan ingantawa mala albani ma ya sa hashi wa zada fil ladhi yuharrimu ta'am sai da ya kara a tashi ruwayar da ya kawo ruwayar cewa alfajiru fajaran fajirun yuharrimu ta'am sai ya kara a tashi da ya ce yuharrimu ta'am sai ya ce wa innahu menene can ce wa zada fi alladhi yuharrimu ta'am innahu yadhhabu mustatilan fil ufuq ya ƙara akan wanda yake haramta abinci shi wannan wanda ke haramta abinci din alfijir na biyu kenan innahu yadhhabu mustadilan shi yana tafiya ne da tsawo fil ufuki a sasannin sama wato in ya bayyana sai sai ta yin tsawo yana tsawo yana intishari yana tsawo yana intishari har ya baje sai haske bayyana shine haske na duru abin nan jijjifi na safiya an gane go, shine fil ufuk ofuk fa'un kuskure ne ofuk kuskure ne ofuk shine daidai fil ofuk sasarrin sama eh, fil unuki to unuki man <laughs> a gani hmm. wafil akhar a cikin ɗayan kuma ka zana bisar yana tafiya kaman bindin abin nan dila kamar bindin dila na farko kenan shi in ya fito kawai guntu ne dan guntu ne ga dila bindin sa bai da tsawo da ya zo zai sha ruwa ma sai ya tsoguna ya takwara kafafunsa na baya sai ya tsoma bindin a cikin ruwa sannan ya fito ya sha ya tsotsa wai shi wayo ne yake saboda ya ce shi bai gamsu ba da mutum ya kafa kai a cikin ruwa yana shan ruwa kawai wani abokin gaban sai bullo masa ta baya bai sani ba da <laughs> ma abokin gabansa a ruwa ma akwai yayi in ya bada baya ya tsoma bindi <laughs> yana kallon wani wuri <laughs> wannan kada ta binciko ga wannan ai shikenan kuma Allah kiyaye wato wannan alfijirin guntu dan guntu za ga ya fito da ya fito dan guntu kawai sai bace eh, ba shi da tsawo sai dan guntu kawai shikenan ba shi da tsawo shikenan sai baje sai bata kai ba baje sai bata a daina ganin sama abu na biyun shine sai in ya fito din tsawo yake sai ya tsawo wato tun daga karshen gabas za a gan shi ya fito yana tsawo yana yi sama yana tsawo yana yin tsama yana ƙara tsawo yana ƙara bajewa yana buɗa can sai shine ma'ana hasken gari sai waye ah. an gane shi ne to haka ya kawo wa fil akhir din nan bi ma'ana fil fajr fil fajr al ula kenan allazi yuhillu fihi ta'am wa yahrumu as-salat fihi as-salat din nan to shine sai yace ce innahu kadhanabi sarhan shi wancan kaman garin bayani ne akan sa an fahimta wa huwa hadisun sahih an gane go yawwa wasu suna fassara sarhan suna fassara kamar yadda ce dilago wasu suna cewa kirkeci zib kirkeci a wadu dai bindin su iri ɗaya ne sai dai kawai na dila ya fi gashi da yawa haka ya fi bajewa ya fi girma haka da gashi sama da na kirkeci amma su ba tsawo ne da bindin nasu ba kana a muhimmi dai ana so maka cewa wannan alfijir na farko ba shi da tsawo da ya fito guntu ne kawai sai bata ba ya la ya zabu mumtaddan kamar yadda ya faɗa kan ɗayan kaga ya ce ya zabu mustaqilan mustaqilan bi ma'ana mumtaddan yana jayuwa yana jayuwa yana tsawo yana budewa har haske bayyana amma wancan guntu ne kawai da ya fito dan guntu haka kawai sai bata an gane ko ne muhimmi da alham so wannan yana nuna mana alfijiri cewa guda biyu ne kenan tayyib wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qal qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama afdalul a'mali as-salatu fi awwali waqtiha rawahu tirmidhi wal hakim wa sahahahu wa asluhu fi sahihaini wannan hadisi daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mal mafificin ayyuka mafi falalan ayyuka na bawa da zai yi bauta Allah da shi a salatu fi awwali waqtiha yin sallah a farkon lokacinta yin sallah a farkon lokacinta afdalul a'mal ne mafificin aiki ka kenan duk mutumin da ya ji wannan cewa afdalul a'mal a gurin Allah wanda bawa zai yi to shine yi sallah a farkon lokacin ta lalle ko wanda ya ji wannan mai farar dabara ba zai wasa ba har wani abu ya shagaltar da shi daga afdalul amal wanda wannan amal din don sallah ba aikin duniya ba ne ko hmm. aiki ne lahira kuma lahira dama la hasa ayuha tana da aikinta. wanda sai an yi wannan aikin za a same ta to kuma daga cikin ayyukan nata akwai wannan kuma shine mafificin aiki da mutum zai yi sallah a farkon lokacin ta shi kiyaye wannan domin ya samu abin na gurin Allah subhanahu wataala buka abin nan turmuzi da hakim suka karwaito wannan hadisi kuma sun inganta sun wasahahahu ai imamu turmuzi wal hakim sahaha hadha hadith wa huwa kama qala wa asluhu asalin wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim imam bukhari ya rawaito da muslim hatta imam an-nasa'i da ibnu hibban sun rawaito wannan hadisin su ma bi isnadin sahih an gane ko saboda ka alhadis ya dula ala abdulul amal hiya sala anna salata hiya abdulul amal kama ya za me za a ce game da wani hadisi na abu huraira da annabi ya ce afdalul amal imanun billah nan kuma ya ce afdalul amal as-salatu ala waqtiha kan imani da zuciya wannan kuma yana magana kan ayyuka na gaba yauwa shine aljan bainahuma jazakallahu khair to a kona hadisi ma da ya ce ahsanul a'mal alhajj ahsanul a'mal alhajj shi kuma fa kowane eh, mai tambaya eh. yanayin yanayin sa kuma amsa tafi dacewa da shi abinda ya fi dacewa a nuna a bayyana masa ya kula da shi ba wai don ana cewa ba zai kula da sauran ba ne lura da shi an lura da cewa Ah, wannan shine abin da ake so ya mai da hankali akai sosai yana yana da bukatan a tunatar da shi a kansa don ya kiyaye ya kara kiyaye saboda watakila yana samun yana rangwamen kiyaye kulawa da wannan sai a gaya masa wannan ma yana daga cikin hojo da malamai suke bayyana suke taufiki tsakanin irin waɗannan hadithai ya ah, ce mai وعلى naku abu mazura ya ce naku wannan eh, <coughs> ok haka ne na tuna bare ku akwai shi na wannan ya kawo ruwayan bukarin shi ne naku kuma bai kawo ko? ba wanda ya kawo ruwayan bukhari na bukhari sa'altun Nabiya Abdullahi da masu ya ce razo zo sa'altun Nabiya sallallahu alaihi ayyul amali ahabbu ila allah qala as-salatu ala waqtiha shine isharar da shi ibn hajar ya ce wa ma wa asluhu fi sahihaini to na cikin ne a cikin bukharin ga yanda sigar ta zo Kala asalatu ala waqtiha tan kwaga yace fi awwali yawa ya sauke muka kasa ko yawa as-salatu ala waqtiha kala thumma ayyu kala birrul walidaini qala thumma ayyu kala aljihadu jihadu fi sabilillah qala haddathani bihinna manzon Allah ne karantar da ni waɗannan hadisi wannan hadisi walau istazattu walau istazattuhu da na nemi ya ƙara mini la zadani da ya ƙara mu da na nemi na ce summa ayyu summa ayyu zai dinga faɗa eh, da duk sanda na ce summa ayyu to zai faɗa

na'am sai ce mi radiyallahu ta'ala anhu samurat ibn Mu'ayr ake kiran shi ya ya shahara ne innahu ishtahara bi kunyatihi abu mahdura amma sunansa samurat ibn Mu'ayr. samura ibn mu'ayyir wasu suna cewa aus ibn mu'ayyir ko a ce aus ibn mu'ayyir ko samura ibn mu'ayyir wasu ma suna faɗan saɓanin haka su ce salman eh ana samun wannan dabdin ko mu'ayyir ko mi'iyar mi'iyar kamar yadda ya faɗa na mi'iyar ok mi'iyar to ga gani haka ake samun abin nan din amma ban koma kan asalin sunan yadda yake ba amma dai ya fi abin nan yadda ra'un birra shine mashhur birra shine mashhur amma duk da haka za mu gani mai wa ibn hajar da ko ibn abin nan bishkawal ibn bishkawal a cikin mubahamat ya kakkawo irin waɗannan abubuwan eh, za mu abin na kansa amma dai na tafi zaton birra huwa al-mashhur an gane yawa amma samuratu bin mu'ayyir ko mi'yar shine asahu kamar yadda wasu malamai suka bayyana sunan shi samura maimakon wasu da suke cewa aus ko salman duk akwai waɗannan amma dai al-asahu shine wannan samura ba ausu ko salman ko salama wasu ma suna cewa salama shi wannan ya kawo duk sunayen wanda aka faɗa game da shi shi ne babban abin nan mai kiran sallah ladan na annabi sallallahu a makka lokaci a lokaci ya musulunta ne a shekarar takwas bayan hijira shi wannan mutum abu mahadura yana cikin matasa don yana matashi ne a lokacin tare da abokansa sun kai wajen su goma lokacin da annabi ya fito daga makka ba an ci makka an yi fito makka ya nada gwamna wanda gwamna nan makka dama shi zai bada sallah shi zai hukunci shi zai komi to ya fito zai tafi yakin hunain tunda a lokacin labari ya zo cewa nan mutanen da'ifa sun sun taru za su kawo hari saboda tunda da'ifa suka ji cewa an kama makka to shikenan ummul qura din an kama ta to me rage kawai kawai su fito kawai a mutu kawai tunda babban inda suke ji da shi din ma an kama to kawai a fito kawai a mutu kaga ba sauran magana kuma kenan kawai eh suka fito gaba ɗaya kwansu da kwarkwatansu ta da dukiyarsu ba wanda aka bada gida da har da kananan yara har jariri da yake goyi an fito har mace mai ciki ta fito da mata ba wanda aka bada gida da dabbobinsu duka shi shugabansu ne ya bada wannan bayanin cewa in aka je wurin yakin baya so wani ya gudu don wanda duk zai gudu da yana tunanin iyalinsa ne ko dukiyar shi to duk ga su anan <laughs> aka samu ganima barida kamar yadda ake cewa ganimatu barida aka samu to a lokacin su abu mazura suka fito suka biyo suna suna dan suna kwaikwayon kiran sallah da aka yi lokacin da Bilal ya hau kan abin da ya kiran sallah ya suka biyo sahabai da annabi suna ta kwaikwayon su irin da izgili din haka Allahu akbar Allah suna irin mumuda da izgili sai manzo Allah ya jiyo muryan abu mahadura tana da zaƙi kuma yana da murya mai kyau sai ce a kira masa wayancan matasan aka kira wasu suna tsoro sun tsorata sun dauka ko za a abin da sun aka biyu aka ce ku zo annabi na kiran ku ko suka zauna sai annabi ya musu bayanai ya musu magana ya kwantar musu da hankali sai ce naji kuna kiran sallah kuna kwakwai kiran sallah nake so don Allah ɗaya ɗaya nake so ku yi kowa ya yi inji yadda ku har sun sun rike ka alfaf din saboda ka suka yi wannan yayi wannan yayi sai aka zo kan Abu zura sai annabi ya ce ya zabe shi kai ya kamata ka karbi musulunci ka zama mai kiran Allah kuma ya musulunta da yake Allah ya sa mai abin nan sai ya musulunta annabi ya nada shi ya ce kai ne ladan a masallacin harami na Ka'aba ya tura shi ya ba shi abin nan cewa daga manzan Allah ya je gwamnan da annabi ya nada ga ladaninsa shi ne yake alfahari cewa shi annabi ne ya nada shi a nan maka <laughs> abu ma'adura kenan eh, shi yana limanci ne a nan maka shi abu zura ba a madina ya zauna ba a makka ne shi ne abu ma'adura to shine abu mazura ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kala annabi ya ce to zuriyan masu kiran sallah na maka duk daga zuriyan shi ne ke tafiya har yanzu har yanzu gadon gado ne a gidan sallah maka wani da nan duk gado ne shi yanzu na yanzu ya gaji babansa ne na yanzu da yake na maka babansa ya gada da ya rasu sai ce annabi ya ce awwalul waqti ridwanullah wa awsatuhu rahmatullah wa akhiruhu afullah za sai ce akhrajahu daraqutni bi sanadin da'ifin jiddan Nama hadisi ne da'ifin jiddan bai inganta ba gani cewa awwal waqti ridwanullah farkon lokaci yaddan Allah wa wasadul waqti tsakiyar lokaci kuma rahmatullah rahamar Allah ne ka gani wa akhirul waqti karshen lokaci kuma afwullah afwan Allah ne kaga duka duk wanne ne kuma abun nan kowa ya ga duk inda ka samu kenan baka da matsala eh to kaga na magana a walul waqti shine abun nan aka ce afuwa kuma na karshen ma afu aka ce afuwa Allah wanda addu'a ma da annabi ya ce ayi a mutum ya ga lailatul qadri kamar da ke ga Aisha Allahumma anta innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu an to kaga an ce karshen lokaci kenan shi na karshen ma yafi ma <laughs> akwai tukwa da warwara ciki akwai tukwa da warwara ciki eh ha gani ha gani na'am na'am lalle tafkan eh dama akallu darajati hadal hadis da'ifun jiddan wasu suna da'afa su ce mawdu ma da mawudu da da'ifun jiddan dama ai kaga lutar kace ne <laughs> ba a abin din su ba a takoyan su ma ko hanyoyi dubu ne ba a takoya ka gani shine zama waye illan hadisin suna cewa shine isnadin hadisin kamar da imamu dara kutini din ya rawaito a cikin sunan dinsa sunan dara kutini akwai wani rawi da ake ce masa ibrahim ibnu zakariya al-ijili ibrahim ibnu zakariya al-ijili innahu muttahamun bil kadhib ittifaqan muttaham bil kadhib kaji sunansa mai kyau amma <laughs> ibrahim ibnu zakariya wa innahu muttahamun bil kadhib ba shi ba ba shi ba eh, ka hadisin sa da'ifun jiddan a gani nan malam ya ce mana لأنه من رواية يعقوب بن الوليد المدني. إيه. إيه. eh akwai akwai ruwayar ta zo ta abdul ta abdullah bin umar ruwayar da ta zo ta abdullah bin umar wanda imamu turmizi ya ruwaito shi kuma dara kutin ya ruwaito shi daga hadisin shi wannan Yakubu ibn walid din da ake magana ba wancan ta dara kutuni ta ruwa abu mazura ba shi wancan isnadin wancan ibrahim din ne a ciki amma wannan isnadin shine wannan Yakubu din shi da yaqub ibn walid din almadini almadini ne ba almadani ba ko almadini ya ce ma almadini hmm. shine daidai Almadini madini yaqub ibn walid ibn abdullahi al-azdi al-madini dama tirmiz ya ruwaici hadisi daga wajensa haka ibn maja shine shine a wannan isnadin ta hadisin abdullahi dan umar eh ibrahim ibn zakariya ba al-ijli ibrahim ibn zakariya ma abu mazuran kenan to sai ka ce wa akhrajahu imamu tirmidhi zaka ya saka kawo shi kace akhrajahu imamu tirmidhi wa darakutni ka gani ko min hadisi ibnu umar wa fi isnadihi wannan yaqub din kenan yawa ya kawo ba yau gashi nan ma wali tirmidhi min hadisi ibnu umar nahawahu shine wancan shine wanda wannan yake rawin yake ciki nahawahu dunal ausad amma shi bai kawo ausad ba bai kawo ausad ba sai ce ah, wahuwa da ifin aizan shi ma da ifi ne kaga shi a wancan ma'aika ga za a iya ce masa ma maudu din ko tunda shi kazzab ne kazzab kamar yadda shi Ahmad din ya faɗa Imam Ahmad bin Hanbal ya ce min al-kazzabin al-kibar magana ta ma manya manya ibnu ma'in ya kazzaba shi shi ma imamun nasa'i ya tarraka shi <laughs> ake cewa ya tarraka shi ne ma'ana ga ai kala innahu matruk eh da wasu sai ga ana faɗa ya ce ya tarraka shi eh, eh, wannan ya kazzaba shi ya da'afa shi hmm, hmm. an gane ba yawa to hatta ma mutasahil wanda cikin a cikin babu ma mutasahilun akwai ibnu hibban ko mutasahilun to hatta ibnu hibban ya ce innahu kana yada'ul hadith magana da ta gare dama idan mutasahil ya rauna ya rauna tarawi to da wuya ya tashi da wuya ya tashi in dai mutasahil ya rauna tarawi da wuya rawin na ya tashi ya faɗi kenan a ce tirmizi ko ibn hibban ko ibn huzaima ko hakim suka ce hadar rawi da'if ko kuma innahu matruk to magana ta gare wayan wayanda ma ake dan shakku shine a ce kamar irin su ibn ma'in kasan yana cikin mutashaddidu yace yace wannan hadar rawi kadhab ko ko muttaham to wani lokaci sai an duba saboda suna da tsanani suna da tsanani wanda dama muta sahil ne yana wasaka ma majahil yana wasaka wayan da abin nan to kaga shi in ya da'afa mutum shi kenan kaman gumi kaman gumi ne a nan zamanin shek abokan mamur gumi in ya yi wa mutum tabo to akwai to shi kenan da wuya irin gumi wanda tun da cikin karatunsa ma wani ya ce kayi ridda sai ya ce subhanallah na ridda ya ce to ashhadu an la ilaha illallah wa an da Muhammadu rasulullah na dawo musulunci aka ce ka dawo ya ce to mu ci gaba da karatu <laughs> to kai wannan da wani malami ne aka gaya mishi haka eh to kaga a gurin karatunsa nan a Kaduna tafsirin da yake lokacin aka ce ka yarda ka kafirta malam wannan magana da kai kafirci ya ce subhanallah na kafurta ya ce sai ya kalmar shahada aka shi kaga shi kenan ya gama shi wancan lagos zai kawai in ce ya yarda to ya yi kalmar shahada kaga shi kenan dole ka ce ya dawo ko mutum zai zo ya ce ya musulunta ya yi kalmar shahada ka ce ba ka yadda da musulunci ba <laughs> kuma ya dauki abin wasa kawai shi ke aka wuce kuma wannan bai sa ya canza wa shi wannan din ba da aka tashi kuma aka gaisa da shi eh, eh? cikin dalibai ne wanda suke zaune suna sauraren karatu irin ma zafin kan nan kazan akwai su dama <laughs> <laughs> ka gani rayuwa kenan abin kada cikin rayuwa sai ka dinga gani abubuwa iri-iri na'am wa an ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la salata ba'da al-fajr illa sajdatayn akhrajahu al khamsatu illa an-nasa'i wa fi riwayati abd la salata ba'da tulu'i al-fajr illa rak'atay al-fajr wa mithluhu lidara kutini an ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma wannan hadisi daga abdullah dan umar radiyallahu ta'ala anhuma ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wata sallah la salata babu wata sallah karbabbiya ba'ad al-fajr bayan hudowan al-fajr illa sajdatayn sai sajdatayn sajdatayn abun nan fajr wanda ake cewa raka ta yi fajir ko sajada ta yi fajir wannan sajada ta yi ne annan an ambaci rukuni ne daga cikin rukunan sallan ana nufin ita sallar gaba raka'ar gaba ɗai an faɗi abin na wani bangare ne na raka'a ana nufin wannan raka'ar duka don haka yi ne ma'ana raka'o'i biyu da ake yi bayan hudun alfijir wanda tana daga cikin rawati akhrajahu al-khamsa illa an-nasa'i duk sun fitar da hadisin nan banda nasa'i al-khamsa sabu sunan da so talata din kenan turmazi abu dawo da ibn majah kenan sun fitar da shi da kuma imam ahmad su ne an aka ce hamsa da nasa'i su ne hamsa to anan da ya ce hamsa illan nasa'i banda nasa'i so saura wayancan ashabu sunan guda uku da kuma imam ahmad kenan wa fi riwayatin riwayati abdurrazzaq a riwaya abdurrazzaq as-sanani a cikin musannaf nashi ya ruwaito daga abdullahi dan umar din ya ce la salata ba'da dulu ilfajiri babu sallah bayan hudowan alfijir kaga sai ya kawo ziyadan dulu illa raka ta alfajir sai raka ta alfajir shi da wannan lafazin ya kawo duk kuma sun tabbata wa mithluhu irin wannan ruwayar ma imamu dara ne ya ruwaito daga abdullahi bin amru ibn al-as radiyallahu ta'ala an huma da shi da mahaifinsa gaba daya Allah ya kara musu yadda sun kawo shi a naku me yace nan nan da yace an ibn um amru ibn al-as ya kawo ibni a naku eh ya kawo amru ibn al-as an amru ko an ibni yawa wa dama akwai wasu nuskokin na bulugul maram sun kawo cewa eh, abinan an amr ibnu as ba su kawo ibn din ba kuma ibn don musnad abdullahi ne ba musnad amr bin al-as din ba ne don hadithin yana cikin musnad abdullahi bin amr ibn al-as an gane ko shine daidai hakan shine daidai a wasu bulugul maram wasu bulugul maram da suka kawo babu ibnu kuskure ne sai an sa ibnu mai ibnu shine daidai kuma ka dubi subulus salam na sanani wanda ya sharhin bulugul maram din subulus salam So shi ma ya kazo ya tafi akan wannan kuskuren sai ce amr ibn al-as kawai nuskar da ya amfani da ita ta bulugul maram din wanda ta rubuta wannan ne kuma sai ya ya samu wahami shi ma ya bi shi ya ce amru bin al'as amma abdullahi bin amru bin al'as shi ne daidai yawa an ibn amr ibn al'as eh bare kuwa shi ne daidai an gane ko? wani zaka bu mutum da yake ta yake dare haka yake ba zai mutu ba a an da ke to, sai in ya zo bare wata sallah ta abin nan ba sai yana sai abin nan sai sai wutiri amma abin nan kai ta alfajir inda ya wutiri amma dai abin nan ya fito dama hudu alfajir ya fito, sallan dare ya fita sallan dare tana karewa ne kafin hudu alfajir da zana a firji ya keto to ba wata sallah kuma da za ka yi kuma na kiyamun ta wuce sai dai ka jinkirta ta mutum ya saba kiyamun laili sai dai jinkirta ta bayan huduwar rana sai ya maida ta shafa'i wannan shine tabbata hadisin Aisha da hadisin Umar ibn al-Khattab hadisi sun tabbata kamar da turmuzi da imamun nasai sun waito shi cewa Annabi sallallahu alaihi in har da ke to bai yi kiyamun laili ba kiyamun laili da yake raka sha daya to yana jinkirta ta zuwa bayan hudowar alfijir bayan huduwar rana sai ya sallace sai sallaci sallan fintai ashara raka sai ya kara da tunda ba a wuce da rana shine a madadin wancan bare kuwa raka ta alfajir ne kawai in mutum bai yi shi ba har aka tada sallan asuba da liman to sai ya yi sallan asuban in an gama sannan sai ta shi yi abin nan raka ta alfajir din amma wutiri dai alfajir ake to to jinkirta ta ake sai bayan huduwar rana wannan ita ce sunna idan mutum gidan ya saba ya goma sha ɗaya eh. ya yi ta goma daidai sai ga sai haƙura rana sai ƙarasa kawai sai ƙarasa sai ƙarasa tun raka ɗaya ce ya yi sha ya yi goma kawai sai ƙarasa ta ƙwarai kuwa sai ƙarasa ta Eh? Eh. Eh, in ya tashi ya makara shi kenan ba zai yi ta ba sai ya taho masallaci kawai kai tsaye in ya samu sallan asuba da liman ka fa nema sai ya raka tilfajir ita ma daga baya tunda an riga an fara sallah mai yiwa sannan ya tashi don dan ba fara sallah ba to makarar da sauki ai amma an fara sallah kawai tahowa zai masallaci kai tsaye ba shagaltu kuma da wannan eh, shafai da wuturi ba kusan shafai da wuturi suna abu ɗaya ne kace tarawihi kace tahajjud kace shafai da wuturi kace asham kace wuturi kadai ma duk abu ɗaya ne wai na rakoyin gaba ɗaya da ake yi almuhim da ya zama out number eh, ɗaya uku biyar bakwai tara sha ɗaya sha uku wannan su ne wutiri wannan sallan ko da raka goma sha ɗaya kai ko sha uku sunan wannan sallar wutiri sunanta kuma shafa'i da wutiri sunanta kuma tarawe sunanta kuma tahajjud sunanta asham sunanta kiyamun layli duk wannan hazil asma musamman wahid kawai ya danganta ne kowanne da sunan da aka bashi a lokacin da aka yi sallar rana ba rana sai ya rama ta amma sai mai da ita shafa'an a madadin wutir eh, sai mai da shafa'an yana yin uku ne sai mai da hudu in yana yin sha daya sai ya sha biyu wannan haka ruwayar umar ibn al-khattab da aisha sun rubuta wannan hadisin an gane ba na'am so kaga wannan wannan hadisi me yake nuna mana kenan ya ce la salata ya nuna mana karahatun nafila ba da dulu ilfajiri la raka ta ilfajir akwai karaha kenan na kai nafi ko kowace irin nafila inda zaren alfajir ake to makaruhi ne kai wannan nafila ya na ala karahati an nafilati ba da alfajiri غير ركعه الفجر an gane ko so wannan wannan nafi din innama nufiyati salatu shar'an an kore ingantuwa sallan a shari'a tun da ce la salata manfi an yi nafi din eh, jinsin sallar gaba da in kai ma babu ta shi yasa ce la salata a gani don ce la salata bi hadratit ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan kaga la salata la nafiya tanfi anna la hazihi la annafiya tanfi jinsas jinsa al-manfi jinsin abinda aka aka ake ake abin nan babu ta ko an yi malam abin da mutane suke yi din ne mutum ya tashi saura saura kamar minti goma a tare da sallar asuba amma an kira alfijir ya ce ba zai yi wuturi ba wannan eh, eh. idan ya farka eh, misali mutum ya saba ya shafa inda ya ce. to sai farka ranar a makara misali ya saba tashi kamar karfe guda mm. sai ya tashi ta ga yanzu misali biyar saura minti biyar haka mm. wannan alfijir ya ce alfijir yake fitowa yake bullowa to a nan lokacin da ya tashi mala to ba bari bashi bashi bashi ka gani eh wannan lokacin da ya tashi misali alfijir ya ke fito saura kawai dan tazaran da ne da ake bayarwa zuwa ta sallah eh ba zai yi wannan ba zai ba to lokacin da tazaran da ake ba ana ba tazaran ne ai bayan huduwan alfijir mm. zuwa waqti iqamati sala to ma baina dulul fajr ila waqti iqamati sala la yajuzu fihi sala illa rak'at alfajr amma wancan dama sallan dare ne shi shi shi yasa a kirawo sallan dare ka gani shine sunansa na asali sallan dare ne dama ma ana ce masa wutiri saboda rako'in ot ne wutiri ne mara hmm. shi yasa ake ce masa wutiri amma asalin sunan shi kiyamul laili dama da dare ake yasa kiyamul laili kuma ba da salatul fajr ah, isha ila dulu'il fajr hmm. ma baina hazainil waqt waqtun wasi'un li ikai hazi sala. so ana ce masa tarawih saboda ya tarawahu annas hmm. raka'atain raka'atain ay raka'a biyu a huta ay raka'a biyu a huta ko ay hudu a huta ay hudu a huta haka shi yasa ake cewa tarawihi ko da li'anna li'anna al-musalli nama qabla an yusalli ya dan kwanta yayi bacci ya farka shine ake sa tahajjud wa min al-layli tahajjat tahajjud shine mutum yayi bacci ya farka in bai bacci ya farka ba a sa tahajjud sai yayi bacci da daddare ya farka to sa tahajjud kuma sunansa qiyamul layli dama qiyamul layli shine asalin sunan yankan na wannan sallah din so kaga a turji ke toto da ran ya wuce asham hausa ne <laughs> hausa ne suke kiran shi asham na'am jawazu abin nan wa an ummi salama radiyallahu anhu qalat صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسرى ثم دخل بيتي فصلى ركعتين فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن فقلت أفنقضيهما إذا فاتتا قال لا أخرجه أحمد ولأبي داود عن عائشة رضي الله عنها بمعناه so wannan hadisin ummu sallama radiyallahu ta'ala anha take cewa manzo Allah ya yi sallar la'asar thumma kala baiti sannan ya shigo daki na bayan ya yi sallar la'asar sai ce fa salla raka ta ne ita ce sai manzo Allah ya sallah raka a biyu a ɗakinta ta nafila kenan fa sa'altu sai na tambaye shi me yasa naga ka zo bayan la'asar kuma ka yi sallah raka a biyu tunda na ya ta san hadisin da ke cewa ba a yi to yanzu gashi ta ga yayi shi shine sai ce sai faƙala sai ce da ni shohiltu an shagaltar da ni ne an raka a taini game da rako'i biyu da na saba yi ba da zuhuri bayan sallan a zuhur wannan sallan daga cikin rawatib da yake raka biyu da yake bayan zuhur fa sallaitu humal an shi yasa na sallace su yanzu fa sai na ce afa nakdihima shin zamu iya ranka su mu ma idza fatata idan sun ka wuce suka ce mana mu ma la sai ce a'a ba za ku yi ba akhrajahu ahmad ahmad ya fitar da wannan hadisi wannan magana tana nan wannan rawatib din ba za ka yi ba tunda annabi ya hana amma yin sallah raka'a biyu bayan la'asar hadisin abu huraira da aliyu bin abi talib sun rawaito daga annabi sassan cewa ya halatta a yi amma ana yi ne shi kuma mubasharatan ba'da ba'da al-asr ana idan da azan al-asr zaka iya tashi kai raka'a biyu na raka'a biyu ba zai zamo wai ya kore wancan kore da annabi ba dan wancan ayati ya nuna cewa yana rakoi bin da yake ne bayan azhur wannan al-asr da ya halatta kai ba su ne wancan ba so wannan ruwaya tana nan tana nan kuma da hukuncinta wancan kuma daban na fata an fahimta yawa so ya halatta zaka iya yi da sallah bayan la'asar wancan hannun hadisan da suka zo sai dai ayi tawafuk tsakanin hadisan da suka zo cewa la salata ba'da al-asri hatta taghiba shams da kuma wannan hadisin na Abu Huraira da hadisin Aliyu bin Abi Talib wanda hadisi ne tabbatacce cewa za a yin sallan nafila bayan sallan la'asar so wancan wancan hanin da ya zo yana hani ne mu abin nan mutlakan ya zama lokacin da rana ta je faduwa lokacin da rana ta fara canza launi shi ne aka hana yin sallar bayan la'asar a wannan lokacin amma idan hadisan Aliyu bin Abi Talib da Abu hurera take idan aka yi da sallah ya sha abin nan la'asar zaka yi tashi ka yi sallan lokacin da rana take da haskenta ta ya halatta kai wannan wannan ga wani gaba mutum har yi sallan zai yi zuwa jikina yana fana idan da sallan la'asar da yin yamfuta ita gida zai a nan masallacin ma za ka yi abin ka a masallacin sai dai wurin wurin akwai abin nan to amma yanzu ka gaya ba wannan matsalar zai wahala don ka tashi kai wani ma atakin sai sai dai akwai dan da zai iya yi wa ma atakin nan amma zai wahala ka gani zai wahala saboda haka ba wata matsala akan wannan saboda a cikin masallacin zaka tashi kawai sai ka yi raka'a biyu tunda ya halatta wannan ruwa ta nan mal albani ya kawo ya magana kan wannan matsalar a cikin silsilatul hadisu sahiha na jin rakamin hadisi na 200 daidai a juz'in farko ya yi wannan magana na cikin silsila hadisi na 200 ya kawo wannan ruwayoyin gaba da ya yi magana a kansu na mana akwai wanda ya taɓa tambaya dangane da a ba shi kawai haka barin bude shi ta nan ya kai ya zo ba ba zai zo ba dole kawai yawa na'am dangane da sunanin rawatin mana shi yana kiyaye su to amma akwai wasu daga ciki kamar na kafin la'asar sunanin rawatib sunanin eh. rawatib ai la'asar ba ta ciki kafin bayan azhar bayan azahar, bayan azhar suna yi masa wahala baya samun yin a lokacin ba samun yin waɗannan amma duk sauran yana yi to za a kira da sallar ta sa su nan da rawatu tun da bai waɗannan ba ko kuma in bai in bai ma yi wannan ba tun da ya yi sauran ayi yayi sai dai ba zai samu cikakken maganar da annabi ya yi ba sai dai Allah shi ya san me zai bashi don annabi ya ce mutum ya kiyaye wannan suntai asharata raka'atan fil yawmi wal layla banallahu lahu baitun fil janna kaga ya ce wanda ya kiyaye wa'annan raka'o'in cikin dare da yini dama wa'annan sallolin ne cikin na dare da yini raka'a hudu kafin la'asar ba magariba an azhar raka'a biyu bayan azhar raka'a biyu kafin abin bayan magariba raka'a biyu bayan isha raka'a biyu kafin subahin to kaga wayan nan sune raka ruwayar dama biyu ne akwai da ibn umar da umu salama akwai kuma da umu habiba da sun rawaito wannan ya nuna da ibn umar na shi raka goma eh, wannan kuma raka a sha biyu don akwai ruwa ta zo raka a hudu kafin azahar raka hudu bayan zahar. don ka lissafa zai baka sha biyu wanda yake raka a biyu bayan azahar shine zai baka goma to ga sai mutum ya kiyaye su duka zai samu wancan ta goma shin amma mutum ya zama ko wasu wasu sallolin na rawatib da baya samun yin su amma yana yin wasu to kaga ba zai yi an yayi a ce bai samu lada ba zai samu lada amma ba lalle samu yadda wancan ya wanda ya cika wayannan zai samu abin da annabi ya faɗa din ka gani in an ce an gina mutum gida aljanna ya shi kamar ya shiga ne ma'ana zai shiga dama aljanna a gine take <laughs> kana kara wa gidan ne kawa ana nufin za a kara wa gidan kawa don gwargwadon yawan aikin mutum gwargwadon yawan alatun da ke gidansa na aljanna yawan ibadan mutum kowa zai samu za a yi tarayya cewa an shiga aljanna kowa yana da aljanna amma kuma alatun da ke ciki da kayan jin daɗi da abubuwa na alatu to sun sha bamban gwargwadon aikinka a duniya na addini ka gani sau saboda kaga ai wani ya fi wani kulawa da addini da imani da kaza da aiki duka su kansu ma sallolin ma da ga mutane ne su bubbuga su su bubbuga kawai suke su tashi ba tunda nafila ne wai kuma nafilan nan suna da amfani don su ne za a cike farilla su za a cike farilla da su tunda annabi ya faɗa hadisin cewa wal ma yuhasabu bil abdu yawmal qiyamati Iza idza saluhat a cikin hadisin can karshe zai ke cewa in aka fa'iza na kasat in ta tauye aka ga farillansa sun tauye ya ƙulullahu baraka wata alali mala'ikatihi unzuru hal tajiduna li'abdi min tatawwa'in fatukumilu lahu biha faridatahu to kaga a ce ku duba bawa na yana da tadawwa shine filfili don ku cike masa gibin farillan nan saboda an fadila ba ta yi ba ba a waiwayen nafila dama an fadila ta lalace in aka duba ga babu babu nafila kuma shikenan in nafila ba ta yi kyau ba kuma fadila ma ba ta yi kyau ba lai nafila wasu ma ga fadila ta ba ta yi kyau ba amma kaga yadda suke nafilan kuma ba ta kai fadila ba ma a duniya kyau to sai aka samu fadila ta samu matsala to nafila ina za ta samu shiga irin wannan yadda ake bubbugawa to kaga sai a samu matsala a gani bai kamata ka bambanta su ba miya kawai ke bambantawa miya ce kawai cewa wannan farilla ce wannan nafila amma sallan yadda zaka kula wannan da natsuwa da itidal da komi duka ɗaya ne ka gani ba bambanci sai niyya kawai shine bambanta da bambanta yanzu Eh. idan ba ka samu kayi ba kafin dogon ya kai yi rama shi kenan ba na me na azara ko kuma wannan a an shi wuce ya wuce kenan bare kuwa an yi wuce ya wuce so na ba na azahar bayan azahar ne don dama ya ce kabla zuhuri wa ba'da zuhuri yadda lokacin azahar ta kai ta shi shikenan wannan kuma baka yi ba kenan ta wuce in har la'asar ta shigo kuma to ita wannan ta wuce eh ta wuce yanzu kuma shi kenan sai la'asar za ka yi wancan na ta wuce eh shi ne yanzu suka kubce na kiyamun laili tun da an samu ruwa da nuna haka kuma na biya hana ba amma ga wannan haya na biya hana ya ce a ala karku yi to amma na zubahin kuma ya yi na kiyamun laili ya yi kuma bai hana ba kaga kenan ya nuna akwai halaccin za ka yi kenan na kiyamun leli bayan huduwar rana sai ka yi lokacin hantsi kenan sai mutum ya yi shi shi ne amma ai mu shiga ɗayan ko